ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa daga nan kuma sai zango na biyu na shirye-shiryenmu inda za mu fara da shiri na musamman na watan ramadan daga nan sai tarihin manzon rahama daga nan sai fatawai musulunci daga nan sai mahangar imam khomeini kudisa sirruhu daga nan sai shirin mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba uku ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan afrilun shekara ta 1969 zakiyar hussein tsohon shugaban kasar indiya musulmi ya rasu an haifi zakiyar hussein a shekara ta 1897 a kasar indiya ya yi karatu a jami'ar musulunci ta algari da ke kasar ta indiya sannan kuma ya samu wani digiri a jami'ar berlin da ke kasar jamus zakir hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana da gaske musulmi waɗanda suka goyi bayan kafa ƙasar pakistan a lokacin samun yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 a shekara ta 1962 zakir hussein ya zama mataimakin shugaban ƙasa a india sai kuma a zaben shekara ta 1967 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wanda kuma shine karan farko da musulmi zama shugaban ƙasar india kuma shine shugaba na uku bayan samun 'yancin kai har ila yau shine shugaban kasar indiya na farko wanda ya mutu akan kujerar shugabancin kasar ya rasu yana ɗan shekara 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan afrilun shekara ta 2002 sojin isra'ila haka kaddamar da farmaki ta sama da ƙasa a kan garin jenin da ke kudancin gabar kokin jordan manufar waɗannan hare-hare dai ita ce murkushe boran intifada wanda falasinawa suke yi sojin isra'ila kimanin dubu goma tare da rike jiragen yaƙi masu saukar angulu da kuma tankokin yaƙi ɗari biyu ne suka shiga garin na ganin wanda adadin mutanensa bai wuce mutane dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaurin falasɗinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin dubu biyar a ƙarshen wannan farmakin yahudawan da sun lalata kashi saba'in cikin ɗari na gine-gine da suke garin janin waɗannan laifukan yaƙi da wasu da isra'ila ta aikata da kuma take ci gaba da aikatawa bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya sun ɗauki wani mataki a kanta ba kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa ɗaukar matakin ladabtarwa ko na shari'a akan isra'ila ba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 madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar iran said ibrahim ra'is ya ce 'yan saniya ba su san wani abu mai suna 'yan adamtaka ba kasashen iran da pakistan sun tafi da bukatar karfafa alaka tsakaninsu bankin Duna ya fitar da rahoto akan asarar da ruso din da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a gaza ya haddasa to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun shugaban kasar iran sai ibrahim ra'is ya ce 'yan sahiyoniya ba su san wani abu mai suna 'yan adamtaka ba shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'is ya bayyana cewa yanzu dukkanin duniya ta fahimci cewa 'yan sahaniya masu aikata laifuka ba su aiki da kowace irin ƙa'ida ta 'yan adamtaka ko dokokin ƙasa da ƙasa shugaban ƙasar ta iran ya bayyana haka ne dai a yayin tattaunawa ta wayar tarho da yi da takwaransa na ƙasar syria bashar al-assad wanda ya yi masa jajen shahadar birgediya janar muhammad riza zahidi da wasu abokan aikinsa da haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa kisan gilla a birnin damascus bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya ce lamari ne da babu shakku a cikinsa cewa 'yan sahiyoniya da suka tabka wannan ta'addanci da ko masu goyon bayan su za su fuskanci sakamakon abin da suka aikata shugaban ƙasar ta iran ya yi wa shugaban siriya godiya a akan taya juyayi da yi sannan kuma ya ƙara da cewa akwai da wuce jamhuriyar musulci ta iran tare da siriya suna bayyana wa duniya cewa haramtaccen kasar isra'ila daidai take da cutar daji wacce take kawo cikas a tsaro da zaman lafiya a cikin wannan yanki da ma duniya har ila yau shugaban kasar ta iran ya yi kira ga kasashen wannan yanki da su ƙara ƙaibi wajen yin aiki tare domin fuskantar laifukan da 'yan sahaniya suke tafkawa fiye da falasina saba'in ne suka yi shahada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin haramtaccen kasar isra'ila a gaza suna ci gaba da kisan kiyashi a kan falasinawa kuma a tsakanin jiya da yau sun kashe falasinawa 71 a yayin da wasu ɗari da biyu suka samu rauni kamfanin dillancin labarun mehra ya nakalto ma'aikatar kiwon lafiya ta zirin gaza na ba da wannan sanarwar daga lokacin da aka fara yakin falasinawa kimanin dubu takwas ne suka ɓace kuma mafi yawan zato suna ƙarƙashin baragozan gine-ginen da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rusa a kansu rahoto ya ƙara cewa a talata kaɗai sojojin yahudawan sun kama falasinawa aƙalla arba'in a yankin yamma da kogin jordan da dama daga cikinsu yara ne sannan a zirin gaza kaɗai 'yan makaranta 650 ne suka yi shahada sannan sun rusa makarantu 408 banda haka jimillar mutanen da suka yi shahada a gaza kadai sun kai 32,916 yayin da wasu 75,494 suka jikata to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kasashen iran da pakistan sun jaddada buƙatar ƙarfafa alaƙa tsakaninsu firaministan ƙasar pakistan shahbaz sharif wanda ya karɓi bakuncin jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a islamabad riza amiri muqaddam ya yi ishara da ganawar da ya yi da shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi a shekarar da ta gabata yana mai jaddada muhimmancin bunƙasa alaƙa ta tattalin arziki da cinikayya tsakanin ƙasashen biyu bangarorin biyu sun kuma tattauna wasu batutuwa da suka shafi wato kasashen nasu masu makwabtaka da juna sannan kuma batun ziyarar da ake sa ran cewa shugaban kasar ta said ibrahim ra'isi zai kai pakistan a nan gaba kaɗan har ila bangarorin na iran da pakistan sun yaba da yadda suke aiki tare a tsakaninsu a fagen siyasar ƙasa da ƙasa domin kare al'ummar palestino da ƙoƙarin kawo ƙarshen laifukan da 'yan sahiniya suke tafkawa a gaza a wani bayani da ofishin firaministan ƙasar ta pakistan ya fitar ya ce firaminista shabar sharif yana yin jinjina a kan saƙon da ya samu daga shugaban ƙasar iran dangane ta yashi manar sake zaɓensa da aka yi bankin duniya ya fitar da rahoto a kan asarar da rusau ɗin da hamtaccen ƙasar da take yi a gaza ya haddasa rahoton na haɗin gwiwa tsakanin bankin duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa rusau ɗin da isra'ila ta yi a gaza ya haddasa asara ta kudaden da sun kai dala amurka biliyan goma sha takwas da rabi rahoton wanda kamfanin dillacin labaran reuters na kalto a jiya talata da dare ya kuma ce kudaden da aka yi asara suna daidai da kaso 97 na kudin shigar yammacin kogin jordan da kuma gaza a shekara ta 2022 gidajen da haramtaccen kasar isra'ila ta rusa sun kai kaso 72 cikin 100 jimillar gidajen yankin na gaza sai kuma muhimman cibiyoyi irin su wuraren samar da ruwan sha kiwon lafiya da sun kai kaso goma sha tara cikin ɗari sai kuma kaso tara na masana'antun yankin sanadiyar sau ɗin da akwai tan miliyan 29 na bola da ta taru a cikin yankin na gaza ranar bakwai ga watan oktoba ne dai na shekara ta 2023 da ta wuce amtacciyar kasar isra'ila ta fara kai hare-hare a kan yankin gada da yi wa madaunansa kisan kyashi yaduwa yanzu dai adadin waɗanda aka yi tabbata sun yi shahada sun haura dubu talatin da biyu yayin da wani adadi da ya haura dubu saba'in da biyar suka jikata mafi yawancin mutanen da haramtacciyar kasar isra'ila take kashewa duk kanana ne da kuma mata to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke da alaka da noma da kiwo to a yau za mu gabatar muku da wasu labarai ne akan yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta tallafa wa masu noman citta da kayan aiki na kudin da sun haura naira biliyan ɗaya da kuma mu ji yadda a jihar ondo manoma suke koke na mai wasu manyan kamfanonin cana gonakinsu domin su yi noma a ciki da yadda suke kallon hakan a matsayin wata barazana ga sana'ar tasu ta na tsohon ciniki. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana masu noman citta a najeriya sun sami tallafin kudaden da za su kai naira biliyan 1.6 a wani yunkuri na farfado da kuma bunƙasa noman citta a najeriya gwamnatin tarayya ta sanar da baiwa manoman tallafin kudaden da sun kai naira biliyan da shida. sakataren zartarwa na hukumar ƙasa ta raya noma nafd a takaice muhammad ibrahim ne ya bayyana hakan a wani taron da aka yi a kaduna wanda ya shafi da za a magance cutukan da suke kama citta. muhammad ibrahim ya kuma ce da akwai manoma dubu goma sha biyar da za su ci moriyar wannan tallafin sun kuwa fito ne daga jihohin kaduna filato nasarawa da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja waɗannan jihohin guda uku da kuma abuja ɗin an sami ɓullar cutar citta a cikinsu da hakan ya sa gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kansu da kuma yanke shawarar tallafa musu. saboda rawar da waɗannan yankunan suke takawa ne wajen cutar ya sa lokacin ɓallar cutar aka samu koma baya mai tasiri a harkar tattalin arziki ita kanta gwamnatin tarayyar ƙasa tana samun makudan kuɗaɗe daga fitar da citta da ake yi zuwa kasuwannin duniya a kowace shekara a zango na biyu na shekara ta 2023 da ta gabata an samu kuɗaɗen shiga daga citta da aka fita zuwa waje da sun kai naira biliyan goma hakan yana nuni da karuwar kudaden shigar da gwamnatin tarayya take samu idan aka kwatanta da shekarun baya inda a zango irin wannan wato na biyu na shekara ta 2022 kudaden da gwamnatin tarayya ta samu ba su wuce naira biliyan 4.6 ba bullar wannan cutar a citta ya zo da a daidai lokacin da aka fara ganin haske a nomanta. da kuma samun ƙarin kudaden gwamnatin tarayya don haka ne gwamnatin ta shige gaba wajen bayar da tallafi ga manoman wasu daga cikin abubuwan da wannan tallafin ya kunsa da akwai iri mai nagarta na ita kanta cittar a cikin jaka mai nauyin kilo ashirin sai kuma takin zamani samfarin npk wanda yake a cikin buhuna hudu kowane mai nauyin kilo hamsin hakanan kuma wasu buhunan biyu na taki samfurin yuriya an kuma haɗa musu da magunguna na feshi na kashe kwari da sauran cutukan da kan iya samun cuta da suke nomawa to ita kuwa mataimakiyar bangaren da ke bayar da tallafin kayan aikin gona daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa marina moon ta bayyana cewa tallafin da yana ƙarƙashin shirin fada shugaban ƙasa ne na bunƙasa harkar noma hakanan kuma ta yi ishara yadda duniya take ƙara neman citar da ake nomawa a najeriya ta yadda a ƙasar mexico ake yanke shawarar cewa za a fara noman citar ta najeriya saboda nagartar da take da ita shi kuwa gwamnan jihar kaduna obasani wanda mataimakiyarsa hadiza balarabe ta wakilce shi a wurin wannan taro ya yaba gwamnatin tarayya ne saboda wannan ƙoƙarin na taimakawa manoman citta a jiharsa dangane da citar da ake nomawa a jihar kaduna gwamna obasan ya ce tana da nagarta sosai domin tana cikin sahun gaba a duniya hakanan kuma ya kirayi manoma da su gaba da nuna kwazo a fagen sana'ar tasu ta noma. to har yanzu muna najeriya inda za mu kaɗa mu nufi jihar ondo inda manoma suka nuna ƙin amincewarsu da yadda gwamnatin jihar take baiwa kamfanonin cana gonakinsu a jihar ondo manoma da suka fito daga wasu yankuna 44 daga ƙaramar hukumar ondo ta yamma su nuna ƙin amincewa da yadda kamfanonin cana suke karɓa gonaki da hakan yake a matsayin barazana ga sana'a tasu ta na duke tsohon ciniki manoman sun ce gwamnatin jihar ondo ta yi amfani da karfi wajen karɓar gonakinsu sannan ta miƙa su zuwa wasu kamfanoni na ƙasar china manoman dai sun yi jerin gwano zuwa fada sarki osemawa na ondo domin miƙa masa kokensu a shekarar da ta gabata ma dai manoma na jihar ondo sun yi gangami irin wannan bayan da gwamnatin jihar ta sanar da cewa ba za ta ja da baya ba akan shirinta na sauya musu gonaki da kuma shirin baiwa 'yan canan wannan gonakin gwamnatin jihar ondo ta kulle jejeniya da wasu kamfanoni na ƙasar cana ne dai ƙarƙashin ƙoƙarin da take yi na jawo masu zuba hannun jari daga ƙasashen waje koken da manoma suke ya kunshi cewa an tura motocin rusau na buldoza zuwa gonakin nasu da suka rika share amfanin gonar da yake ciki da ya hada da koko. to da fatan gwamnatin jihar za ta sake nazari domin share wa manoman hawayensu masu sauraro za mu dasa aya nan kafin mu karkare mu ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya

Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shin na tunan ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun ƙarshe na azumin watan Ramadan ne kuma daidai da lokacin juyayi na shahadar Imam Ali alaihi salam. Ana magana kuma Hadiya Bibi wanda wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran domin jin tsarbar ta mana. Ai saurari lafiya. یارب نظری بر من سرگردان کن یارب یارب نظری بر من سرگردان کن حبیب من لطفی به من دل شده حیران کن لطفی به من دل شده حیران کن چرا سزاوار من است با من مکن آن چرا سزاوار من است آن که از کرم لطف تو زیبد آن کن آن چز کرم لطف تو زیبد آن کن gaishe da mahadi habibi wanda ta iya nan kasar iran ga mana wannan waka albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kun saurari ali bahanom kenan wani wata mawaƙi a nan kasar iran game da wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su zan jalin zamu shirin a nan sai ta wani shiri na gaba jin mu dauki da sa'adin shi amma kafin na amma idan kowa da kowa ni kun shi ne ku zama lafiya muna gaitar ku zo shafin na gizo www.tv1.ng a huta lafiya خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه تو هر ثانیه تکیه گاه منی کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم محاله محاله از این لحظه ها بگذرم از عشق تو لبریز آرامشم قراره که قرقه رویا بشم باشم چه حالی چه احساس با ارزشی منو داری سمت خودت میکشی میشه تو هوا از عشق تو خوشبخت میشه تو جهان جور شد به عشق تو عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست تو هوای تو پرواز کرد یه رویای شیرین آغاز کرد میشه دل به دریا زد و دور شد به عشق تو با این جهان جور شد به عشق تو عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت masu sauraro yanzu kuma sai zango na biyu na shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na musamman na watan ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa a cikin shiri na musamman na wata mai alfarma na Ramadan. Da fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da kuma addu'o'in da muke ta yi a cikinsa. Shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da addu'a da kuma muhimmancinsa a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi. don ganin cewa mun amfana da watan kafin ya kubuce mana da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To idan muka fara da ayoyin Alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa a wasu ayoyi na Alkur'ani, Ubangijinku ya ce, Ku kira ni na an samu ku, lallai wa'anda suke girman kai daga barin bautata, to da sannu za su shiga jahannama suna masu ƙasƙanci a cikinta. Banda haka, a cikin Alkur'ani mai girma an kawo addu'o'i na annabawan Allah ta'ala da dama. da kuma dai wasu wanda ya kamata mu luzumce su wanda kuma suna cike da alkur'ani mai girma haka kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallam da iyalan gidansa masu tsarki wato suna cike da littattafanmu wanda aka ware don yin addu'o'i a yau da yadda Allah muna tare da malam habibullahi ali alkali malami a makarantar darul thakalaini da ke birnin kano a tarayyar najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya mana a kan wannan fagen. Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwa masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Lokaci ya kuma kawo mu muna fuskantar wata mai albarka watan azumin Ramadan. Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ya shigar da mu cikinsa cikin lafiya da kwanciyar hankali da kuma dacewa da dukkanin alkhairai da watan Ramadan ke zuwa da su. ba ɓoyayyen al'amari bane da cewa watan ramadana kamar yadda zuwa cikin riwayoyi masu daman gaske cewar shine shugaban watanni kamar yadda ranar juma'a take shugabannin ranaku Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin haƙƙin watan ramadana da girmama matsayinsa yana cewa shaharu ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadana shine wata wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa wanda yake ɗauke da shari'a da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da fata. shirya ne shi ga mutane saboda ka watan ramadan a cikinsa ne kuma allah ya samar da wannan dare mai albarka wanda allah yake kira ga gaggaran lailatul qadr allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka wanda shine inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wato daren lailatul qadri ya fifici watanni guda dubu wanda ba irin sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana faɗa cikin darajar watan Ramadan yana cewa a cikin hudubarsa mai tsayi wadda Allama Majalisi ya kawo cikin Biharul Anwar manzo Allah yake cewa huwa sha نهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار رمضان وتاني وند فرقا فرحماني تكيسا ta ƙarshen sa kuma ‘yantarwa ne ga barin shiga wuta. Sannan manzo Allah yake faɗin irin darajojin da wanda duk ya samu kansa cikin watan Ramadana yake samu a wajen Allah. Yake cewa an ba su kun fi tasbihun nan farfashin ku da kuke a cikin Ramadana Allah yana rubuta su a matsayin tasbihi wa naumukum fihi ibada barcinku a ramadana kuma ibada ne a wajen Allah wa amalukum fihi maqbulun aikinku kuma a cikinsa karɓaɓɓe ne wa du'a'ukum fihi mustajabun addu'arku kuma a cikinsa karɓaɓɓiya ce sannan manzo Allah yana cewa kamar yadda Sheikh Sadiq ya kawo a cikin amali nasa manzo Allah yake cewa man lam yughfar lahu fi shahri ramadana wanda duk ba a yi masa gafara ba a cikin watan ramadana fa fi ayi shahrin yughfaru lahu to a wani wata ne kuwa shi wannan mutumin zai iya samun gafara saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da rahama mayalwaciya a cikin watan ramadana yake gafarta wa dandazon bayi har a ce mutum ramadana ya shigo ya fita shi da yi aikin da za a gafarta masa ba to wannan ya isa ban mamaki in ji manzon Allah sai a wani watan ne wanda gafara ta fi wahala a cikin ragowar watanni. To littafin sahifatu sajjadiya kamar yadda muka yi magana yana daga cikin manya-manyan littattafan addu'a da muke da su wa'anda aka karɓo daga shugabanninmu malamai masana dai suna kiran wannan littafi da suna zaburan ali muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bari mu sake koma wajen malam habibullah don jin karin bayani ga kuma abin da yake cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa yana cewa afdalul ibadati addu'a ibadar da tafi kowace ɗaukaka ita ce addu'a manzo Allah yake cewa amalul birri kulluhu nisful ibada aikin kwarai baki ɗaya yana shiga eh, cikin rabin ibada ne wa du'a'u nisfun ita kuma addu'a ita ce take cike ragowar ragi saboda Saurata addu'a a wajen bawa mumini ta kai matsayin da rabin addinin sa sai rabin ibadunsa. to idan kuwa har haka ne to ashe kuwa watan ramadana bayan azumtarsa da mutum zai yi da kuma ragowar ayyuka na alkhairi da zai shagaltu da su karatun alkur'ani zikirori tasbihai ciyarwa da ragowar ayyukan kwarai to babu abin da mutum ya kamata ya muhimmantar kamar addu'o'i saboda kamar yadda muka faɗa a baya manzo Allah yana cewa wa du'a ukum fihi mustajabu addu'o'in ku duka da za ku yi a cikin ramadana to akwai garanti akan su cewa karɓaɓɓu ne to idan kuwa bawa ya zama shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku bayi baki ɗayan ku ku talakawa ne a wajen Allah mabukata Allah shine mawadacin sarki to babu shakka kenan ashe inda duk mutum yake tsammani zai roƙi Allah Allah ya amsa masa to ya kamata mai da hankali a wannan wajen saboda ka ashe Ramadana kaka ce ta saboda an baka garanti da lamuni cewa duk abin da ka roki Allah a ciki to ubangiji madaukakin sarki zai amsa maka saboda haka yana da muhimmanci kenan mutum ya tsayabo addu'o'i musamman waɗanda suka gangaro daga ahalul baiti alaihi salatu salam. waɗanda aka keɓance su da shi watan ramadan mutum ya shagaltu ya himmantu da karanta su da kuma kusantar Allah da su da samun ganawa da Allah munajati da Allah da wa'annan addu'o'i domin samun dacewa da dukkanin alkhairan da musulmai alaihi salam suka roƙi Allah a cikin irin waɗannan addu'o'i idan mutum ya dauki a'u abi hamza islami wanda tana daga cikin addu'o'i da aka ke watan ramadana da su to mutum zai ga shi ne yake nema a rayuwarsa ta nan da ta can baki ɗaya wanda ba a kawo shi ba a cikin du'a'u abi hamza da sumali da addu'a ce wadda ta gangaro daga imamu ali zainul abidin alaihi salam yana karanta ta a lokacin sahur bayan ya gama na filin dare ya yi an bikirori to yakan cika da du'a wa abi hamzatu somaliya da duk wani alkhairin duniya da alkhairin lahira an roƙe shi a cikin wannan addu'a din saboda haka ba tare da tsawaitawa ba lallai yan uwa akwai alkhairi mai girma dan muka kalli ma halin da rayuwar mu take ciki a yau a duniyar nan ta musulunci yanda ake kokarin sai an durƙusar da musulmi da musulunci musamman kuma wato yanda makiya na cikin gida da waje suka tayar mana mu al'ummar musulmi to lallai yana da muhimmanci mu ga cewa mun saurari zuwan ramadana domin mu ci ribar wannan alkhairi da ramadana yake zuwa da ita wajen tunkarar ubangiji subhanahu wa ta'ala da addu'o'i da kwankwasa kofa da nacewa a kofar Allah domin Allah ya ɗauke mana wannan mihina wannan bala'o'i da al'ummar musulmi da ƙasashen musulmi muke ta samun kanmu a cikinsu. Imam Sadiq alaihi salam a cikin wasiya da yake wa 'ya'yansa lokacin da watan Ramadan ya shigo yake Haji hadu an fukakum ku wato gajiyar da kawukanku ku ku sanya ƙoƙari a cikin kawukanku a cikin Ramadana. Fa inna fihi tuqsamul arzaku a cikin sa shi Ramadan ake raban arziki wa tuqtabul ajalu a cikin sa ake rubuta ajaloli lokacin mutuwar bayi wa fihi yuktabu wafdullah a cikin sa ne ake rubuta tawagar Allah waɗanda suke sun faro fadar Allah a matsayinsu na bakin Allah wa fihi lailatun a cikinsa kuma akwai wani dare shi imamu sadiq aiki a cikin wannan daren shine ya fi ɗaukaka ya fi fifiko daga aikin da mutum zai yi a cikin wata dubu. To masu sauraro lokacin da aka bamu na wannan shirin ya kusan karewa don haka a nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Godiya ta musamman ga Malam Habibullah Ali Alkali malami a makarantar Darul Sakalani da ke birnin Kano da kuma dai duk wanda ya taimaka wajen ganin wannan aikin ya kammala ni Tahir Amin nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta 23 ga watan Ramalana mai alfarma. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين يا الله كونك أتشكنسا دقا زنوبي كذلك كي أتشكنسا دقا أيبي ku gwada zuciyata a cikinsa da takawar zukata ya mai rufe ido kan zunuban masu zunubi والقرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان نورك وفانا يا رمضان وملا دنيا بالإيمان zukuma sai shirin tarihin Mansur Rahama. tarihin manzon rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna maraba da ku a cikin wannan fitowa ta farko ta wannan shirin na tarihin manzon Allah mafi girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai za mu fara ne tun daga lokacin da ya gabaci aihuwarsa da muhimmancin abubuwan da suka faru a cikin birnin makka mai alfarma saboda haka za mu iya cewa labarin zai fara ne daga kakan manzon Allah wato Abdulmutallabi wanda ya yi mafarki ana ba shi umarni muna fata za ku bi mu sannu a hankali domin ku ji yadda shirin zai kasance ka tona zanzam menene zanzam ita ce wadda ba za ta taba kafewa ba ba kuma za ta taba aibu ba wacce kuma da take shayar da gungun mutane masu zuwa masu yawa na alhazai a ina take a ina ne bigiranta ko za ka bani labari tana wurin da ba hako ba kuma ba dutse ba ko za ka kara mana bayani sosai ko akwai wata alama da za ta iya mana jagora a kusa da birnin tururuwa bigiran da a gobe kaka mai farin launi a jikin fuka-fukansa guda biyu zai shawagi me kace nan take wanda yake magana ya bace kamar yadda malam buɗa littafi yake ɓacewa, a inda yana shawagi a sama tun idanuwa suna ganinsa har suka daina har ƙwarƙwarwarsa yana tunanin hatifin da ya yi magana da shi kai ka ce amsa musu amu dare ne na yanayin sanyi ina kuma kwance akan gadona ina barci sai wani sauti da yake karatawa ya farkar da ni sai na ga cewa Abdul ne yake magana a cikin barci zufa kuma tana karyo masa yana makyarkata har na tsammanin cewa ko masassara ta lullube shi sai ne masa raɗa. kuma taba shi da hannuna ina cewa ka tashi ya baban Haris mai ɗaki na Safara'u ta tashe ni daga barci tufafi na sun jike saboda gumi kai kwace an kwara mini gugar ruwa na rika jin gajiya kuma godewa ubangiji wani wanda ya kaba wanda ya bayyana mini abin da na rika gani a cikin mafarkin na san me ne bayan shakku kuma ma'ana mafarki na a fito fili na yi farin ciki sosai saboda falala da ubangiji na yi mini na kasance a cikin wannan halin safara'u kuma tana kallo na a cikin mamaki yana kuma cike da tsoro saboda san halin da na shiga ba na yi mamakin halin da kake ciki na kuma ji tsoron kowane abu ne ya same shi duka da ban san abin da ya same shi ba ya kuma ci gaba da kasancewa a cikin wannan halin na wasu kwanaki kuma gashi babu wani abin da zan iya yi sai dai kuma yana da tabbacin cewa wani al'amari zai faru ban taba ganin mai gidana a cikin hali irin wannan ba ina bar harka daga barci sai na ga umma haris tana shafe jikin da yake a goshina ta kuma tashe ni daga kan gado ta kawo mini ruwa mai sanyi tana cewa da ni ka sha ruwa ya baban haris na zo maka da ruwa saboda ka samu nutsuwa ka kuma ba ni labarin halin da kake ciki rantsuwa da ubangijin kaba ban taɓa ganin ka a cikin halin wannan ba kishiruwa ta riga ta gama ci na sai na karɓi ruwan nan na sha amma na miƙa mata kofin na faɗa mata cewa kada ki samu damuwa ya samara'u lafiya ta kalau sai ta rungume hannuwanta tana kallo na ba tare da ta ce wani abu ba. تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما dare ne mai haske saboda farin wata da ya cika dare goma sha hudu ya kuma haskaka goshin shugaban kureshawa baban haris wato abdulmutallabi ya kuma ƙara musa kwarjini furfurarsa da cikar fuskarsa suna sheƙi wanda kuma yake tunawa samara'u mahaifinsa da kuma kakansa idanuwansa suna hango duwatsun makka da wata yake haskakawa yana zaune cikin nutsuwa ba tare da ya furta wani zance ba sai bayan wani lokaci sannan ya buɗe bakinsa yana magana kamar hatifi daga wata duniya ta daban wannan shine karo na hudu da nake irin wannan mafarkin a jere karon farko ya kasance kwanaki hudu da suka gabata ina barci a jikin dutsen harajil aswad wanda ke jikin kaba mai zawa ya zo mana a cikin barci yana cewa mani an haka dai ba ba tare da ya mani bayani ba a lokacin da zan tambaye shi sai bace mani washe gari ma na kwanta barci sai sai ka zo mani yana cewa ka yi hako zan je na ce zan haka sai ya tafi ba tare da ya bani jawabi ba bayan kwana daya kuma da na sake kwanciya barci sai na sake wannan mafarkin daidai da na farko sai sa ka ce mana kai gina sai na ce menene gina a cikin gaggawa sai bace mana nan take ba tare da ba ni jawabi ba da wata rana ta sake zuwa na kuma koma sai sake zo mani na tambaye shi abin da zan haka bai bani jawabi ba tun daga wannan lokaci nake tambayar kaina Sun wannan mafarkin gaskiya ne wane ne yake magana da ni kuma daga ina yake zauwa yasa sai ni ba wani ba wannan shine abin da yake damuna yake kuma hana ni barci a cikin wannan halin na tunani baban haris ya kasance a lokacin da yake kallon duwatsu kai ka ce an ɗora masa wasu kaya ne masu nauyi a kai da suka hana shi bacci suka kuma hana shi cin abinci sai ya ja dogon lumfashi sannan ya juya yana dubin mai ɗakinsa samara'u ya yi shiru na wani ɗan lokaci yana dubin fuskarta sannan ya fara magana To yau dai komai ya fito hili a gare ni zan kwanta cikin nutsuwa albishirin ki a mahaifiyar Haris an kaddarawa mai gidanki ya haƙa rijiyar zanzam wannan kuma wata ɗaukaka ce mai girma ita ce rijiyar kakanmu Ismaila ubangijin Kaba ya sake ɗaukaka lamarin Makka. Samara'u ta tashi cikin hanzari cike da murna da farin ciki sai ta mai da sauran ruwan da yake cikin kofi sannan ta koma gurin kwanciyarta ta yi barci cikin nutsuwa saboda ta rika ta samun kwanciyar hankali hankali daga abin da ta ji daga mai gidanta abdulmuɗallabi alhali a baya ta kasance a cikin damuwa shi ma abdulmutallab wanda ya koma ya kwanta cikin nutsuwa wani tunani ya faɗo masa wanda kuma ya sake raba shi da barci duk da cewa yana jin barcin na'am masu sauraro tare da cewa al'amarin ya fito hili a wurin abdulmutallab dan hashimu dangane da haƙar rijiyar zanzam da kuma sanin inda take sannan kuma ya gaskata mafarkin da ya yi sai dai duk da haka yana cikin damuwa a kan wannan nauyin da aka ɗora masa na bayyana wurin da wannan rijiyar da ta faƙo yake ya ringa zancen zuci yana tambayar kansa ko ya zai yi har dare ya ƙare kuma gari ya waye. idanuwa na sun yi ja na kuma kashe dare ba tare da na barci ba na kasance a tsakanin jin daɗi da farin ciki akan lamarin da kuma damuwa abin da zai biyo baya na rika tsama guduwar alfishir da kuma fitowar rana saboda in tafi zuwa kaba in fara aiki wanda aka ɗora mini na kori rijiyar zanzam wacce wadda ta ɓace a cikin ƙasa dama a tsawon lokaci ina tunaninta kuma ba ni kadai ba da ma mahaifina hashim da kuma magabatansa kowannensu yana tunanin haka nan. yayin da dangina na wurin uwa salma al'amuru suka geniya. nuna goyon bayana akan kawuna nofal wanda yana na gado na na haƙƙi mahaifina hashim dan abdulmanaf wajen shayar da kuma yi wa mahajjata masabci labari na ya wasu tsakanin mutane ni kuma ban gajiya ba wajen taimaka ma mahajjanta na kuma iyakar abin da zan iya yi domin magance matsalolinsu sai dai dukan da haka shayarwar da nike yi ba ta sa na ji cewa na yi abin da ya kamata ba wajen yi ma mahajjata hidima domin ku da akwai karamcin ruwa da kuma nisan hanyar samo ruwan musamman ma ka samu kamfan ruwan sama na wasu shekaru karamcin ruwan da ake samu yana karuwa yana kuma kara mu karfin gwiwa samo ruwa duka inda yake na kuma yi tunanin in sake haka kan wasu rijiyoyi akwai su rijiyoyin aldawa da bazar da sajila da sauran rijiyoyin da suke kewaye da makka musamman ma ma saboda nisan su da kuma karamcin ruwan daman da suke da shi sun gajiyar da ni wajen sayar da mahajjata laka hubbi wa hanini laka hubbi wa hanini ya rasulullah Na'am, abdulmutallabi ya nutsu cikin tunani har kansa ya rinka ciwo a wannan daren ya rinka zancen zuci saboda ya sami mafita akan yadda zai isar da wannan saƙon da aka ɗora masa. Na'am masu saurare maza da mata, a nan za mu dasa aya ba domin mun zo ƙarshe ba a wannan kisar mai cike da izina ga wanda yake ɗaukar wa'azi da fatan izinar da take cikinta ta zama muna fitila mai haskakawa ga gwadaban da muke tafiya a kansa sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wata fitarwa. إذا ردت نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد madalla yanzu kuma sai shirin fatawar musulunci

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci a makon da ya gabata mun fara bayani ne kan sallar jam'i wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka taru za su gudanar ƙarƙashin jagorancin mutum guda wanda ake kiran mutumin da zai ja ragamar sallar da liman sauran mutanen da suke koyi da shi kuma mamu kamar yadda muka bayyana a shirinmu na baya. A yau za mu ci gaba da bayani ne kan hukunce-hukuncen sallar na jam'i kamar haka. Idan mutum ya yi sallar farilla shi kaɗai, to wajabcin sallah ya faɗi a kansa, amma mustahabi ne mutumin ya sake wannan sallar da ya yi cikin jam'i a matsayin mamu. Idan kuma shi ne zai jagoranci sallah a matsayin liman, to ya kasance ba dukkanin mamun da za su bi shi sallah ba ne. za su maimaita sallah cikin jam'i kamar sa, wato dai, a samu koda mutum ɗaya a tsakanin mamu da shi ba maimaicin sallah zai yi ba. Idan mutum ya yi sallah ta farilla shi kaɗai, sannan ya sake ta cikin jam'i, sai kuma ya bayyana masa cewa sallar farko da ya yi shi kaɗai ɓatacciya ce, to sallar da ya sake cikin jam'i ta zame a madadin sallar farilla da ke kansa. A sallar da ake mata jam'i, ba sharaɗi ba ne sallar liman da na mamu ta zame iri guda, wato za a iya jam'i tsakanin mai sallar ramuko da wanda yake sallah a lokacinta, ko tsakanin matafi da ke rage sallah, da mazaunin gida da ke cika sallah, ko tsakanin mai bayyana karatu da mai ɓoye karatu, wato dai ya halatta liman yana sallar da ake cikin lokacinta, mamu da ke koyi da shi yana ramakon sallah, ko saɓanin haka. wato liman yana ramakon sallah mamu yana sallar da ake cikin lokacinta hakanan ya halatta liman yana cika sallah wato mazaunin gida ne shi mamu kuma yana rage sallah domin matafiyi ne shi ko saɓanin haka wato liman matafiyi ne da ke rage sallah kuma ya halatta liman yana sallar da ake bayyana karatu shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallah ce da ake ɓoye karatu ko aka san haka, wato liman yana sallar da ake ɓoye karatu, mamu yana wadda ake bayyanawa. Misali, liman yana sallar asubahi ne da ake bayyana karatu, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar azahar ce da ake ɓoye karatu, ko saɓanin haka, wato liman ne yake sallar da ake ɓoye karatu, misalin sallar azahar ko la'asar, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar da ake bayyana karatu, misalin sallar mangariba ko sallar lisha'i. Hakanan a sallar aya da ake mata jam'i, ya halatta a samu saɓani tsakanin sallar liman da na mamu da ke koyi da shi, wato liman yana sallar ƙisfewar rana, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar gigizar ƙasa. Amma ba a jam'i a tsakanin mai sallar farilla na ranaku da mai sallar aya ko mai sallar gawa. ko mai sallar idi ko mai sallar roƙon ruwa. Mun bayyana cewa sallar jam'i yana farawa ne daga mutane biyu, wato ɗaya liman da zai jagoranci sallah, ɗaya kuma mamu da zai yi koyi da liman. A nan ba bambanci mamun ya kasance namiji ko mace ko kuma ƙaramin yaro da ke iya bambance mai kyau da maras kyau. Amma hukuncin jam'i a sallar Juma'a yana da keɓaɓɓen hukunci dangane da yawan mutane. wanda a nan gaba za mu bayyana. A nan ne nake sallama da ku a wannan mako, sai kuma a sati na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. madalla yanzu kuma sai shirin mahangar iman khomeini kudisa sarroho bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na mahangar imam khomeini kudisa sirruhu na hudu wanda zai taɓo batun adalci a jagoranci a yau shirin namu zai magana ne kan mahangar imam rahmatullahi alaihi kan adalci a cikin jagoranci da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu ای خمینی که آیت خدای سرمدی ای که تو مجدد شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما تو da farko da ake nufi da adalci a jagoranci shine tabbatar da cewa madafun iko da ƙasa yana buɗe ga dukkanin mutane waɗanda suka cancanci kaiwa a gare su don kasancewar hakan yana da matuƙar muhimmanci a makomar kowace al'umma don haka muna iya cewa adalci a shugabanci babban ginshiki ne na tabbatar da adalci a cikin al'umma dole ne a wannan fagen dukkan mutane da suka cancanci riƙe wani mukami na jagoranci ya zamanto suna da damar tsayawa takara ko kuma kaiwa ga mukamin kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tabbatar ko kuma ya tanadar dole ne a kuma kiyaye haƙƙin 'yan ƙasa a wannan ɓangaren kada a hana duk wanda ya cancanci tsayawa saboda harshensa ƙabilansa addininsa ko kuma yankin da ya fito a ƙasar dole ne shugabanni ko kuma gwamnati ta tsara yadda duk wanda ya cancanci riƙe wani mukami a wata hukuma ko aikin gwamnati ya sami wato kaiwa ga wannan mukamin a duk tsarin da wato aka tsara don kaiwa hakan wannan dole ne ya kasance duk wani ɗan ƙasa yana da wannan haƙƙin daga cikin wannan tsarin dole ne ya kasance kowane ɗan ƙasa yana da damar shiga harkokin siyasa ko kuma kafa ƙungiya ko jam'iyyar siyasa bisa tsarin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi wani abu mai muhimmanci a wannan ɓangaren na adalci a cikin harkokin siyasa a mahangar imam rahmatullahi alaihi shine na farko dole ne a hukumance a amince da 'yancin kowane ɗan ƙasa na shiga harkokin siyasa ba tare da nuna bambanci ba. Na biyu kuma kowane ɗan ƙasa ya sami 'yancin sanya ido a kan ayyukan gwamnati da shugabanninta. Sannan na uku kuma 'yancin kafa jam'iyyun siyasa da kuma damar nuna rashin amincewa ga duk abinda wani ɗan ƙasa ya ga ana yi ba daidai a cikinsa ba ya zamanto kowa yana da wannan damar to mahangar imam kuma ne sun ruhu kan tsarin siyasa da ya kamata ya jagoranci al'umma shine tsarin wilayatul faƙi ko kuma dai jagoranci malaman addini wanda suka cika sharuɗan zama jagora imam rahmatullah alaihi yana ganin jagoranci malaman addini a cikin al'umma a cikin al'amuran siyasa na mutane nauyi ne wanda Allah ya ɗora musu, amma kuma wannan nauyin ba zai tabbata ba a kansu, sai har fa mafi yawan mutanen ƙasa sun amince da hakan sun kuma goya masu baya. Imam Rahmatullah Alaihi ba amince da tsarin sarauta da kuma gado ba, kuma yana ganin irin waɗannan tsarurruka suna gadar da mulkin danniya da kama karya. da kuma zalunci don haka ne ma ya dage kan cewa dole ne ya zamanto mutane suna da hannu cikin lamura na tafiyar da harkokin ƙasa kuma za su yi haka ne ta hanyar kada ƙuri'unsu don zaɓen wanda suka cancanta a cikin manya-manyan mukamman gwamnati da sauransu thank you wani abu mai muhimmanci a cikin mahangarar imam khomeini rahmatullahi alaihi na adalci a cikin harkokin siyasa shine tabbatar da cewa ƙananan addinai da ƙabilu a ƙasa sun sami 'yancinsu na shiga harkokin siyasa na ƙasar ba tare da an nuna masu bambanci ba muhimmancin wannan mahangar dai zai bayyana a fili idan muka dubi cewa shi imam rahmatullahi alaihi shugaba ne na addini kuma gwamnatin da yake jagoranta gwamnati ce ta addini don haka yin adalci ga ƙananan addinai a ƙarƙashin wannan gwamnatin zai taimaka kwarai wajen ƙarfafa ta da kuma samun goyon bayan mutane a mahangar imam rahmatullah alaihi mabiya ƙananan addinai a ƙasa suna da cikakken haƙoƙinsu kamar yadda su sauran ƙasa masu rinjaye suke da shi don haka dukkan ƙananan addinai a ƙasar iran suna da 'yanci da kuma damar shiga al'amuran tafiyar da harkokin ƙasar kamar kowa dangane da wannan ya zo a cikin kundin tsarin mulkin jihunan musulunci ta iran dokoki wa'anda suka tabbatar wa ƙananan addinai 'yancinsu na shiga harkokin siyasa da zamantakewa a ƙasar kamar dai sauran 'yan ƙasa banda haka ma a wasu wuraren dokokin sun ba wa mabiya ƙananan addinai fifiko don tabbatar da cewa ba a mai da su saniyar ware a tafiyar da harkokin ƙasar ba wani misali dangane da wannan shine a babi na 64 na cikin kundin tsarin mulkin jumhuriyar musulunci ta iran inda aka yi maganar tsarin zaɓen mutane a majalisun dokokin ƙasar an tabbatar wa mabiya ƙananan addinai kamar kiristoci da kuma mabiya addinin zoroastrian da yahudawa kan cewa su gudanar da zaɓe a cikin mabiyansu su kaɗai don samar da kujeru guda-guda ga mabiyan addininsu a cikin majalisar dokokin kasar a nan muna iya fahimtar cewa da mabiyan wa'annan addinai za su shiga takara a yankunansu tare da musulmi to tabbas ba za su ci zaɓe ba don rashin yawansu amma sai wannan dokar ta ba su fifiko don ya zamanto suna da wakilai a majalisar dokokin ƙasar don haka idan aka lura za a ga cewa a cikin ƙasa wacce take da kashi 95 cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi amma kuma ƙananan addinai suna da wakilai biyar a majalisar dokokin ƙasar wannan yana tabbatar da adalci da ake yi masu a ƙasar kuma wannan shine yake tabbatar da adalci da ke cikin tsarin jimhuriyar musulunci a nan ƙasar iran. imam rahmatullah alaihi sau da dama a cikin maganganunsa ya bayyana cewa mutane suna da damar suka mai ma'ana ga jami'an gwamnati hatta jagora bai tsira ba kuma baya halatta ga wani shugaba ya yi amfani da matsayinsa don kaucewa doka banda haka ya ce 'yan ƙasa suna da damar sukar aikin duk wani shugaba ko menene matsayinsa idan kuma ya tabbata bai da gaskiya to ana iya gurfanar da shi a gaban kuliya don ya ansa tambayoyi kamar yadda ya zo cikin sahifan imam jus'i na biyu shafi na da tara. har ila yau imam rahmatullah alaihi yana ganin kakkafa ƙungiyoyi daban-daban masu dangantaka da siyasa ko amfanin jama'a ko kuma dai taro na nuna rashin amincewa da wasu lamura da ke gudana a ƙasa mutane suna da damar aikata duk wa'annan al'amura ba tare da tsangwama ba dangane da wannan imam rahmatullahi alaihi yana cewa duk wani taro ko gangami na mutane wanda bai shiga haƙƙin wasu mutane ba musulunci ya amince da wannan kamar yadda ya zo cikin sahifa na imam jus'i na hudu shafi na 266 babu wanda za a tilastawa shiga wata ƙungiya ko kuma hana shi kafa wata ƙungiya wacce ta cika sharuɗan kafa ta sai kuma a babi na bakwai ya zo kan cewa duk wata ƙungiya ko jam'iyya tana da damar gudanar da zanga-zanga ba tare da ɗaukar makami ba kuma ba tare da saɓawa dokokin addini musulunci ba a bisa mahangar imam rahmatullah alaihi na tabbatar da adalci a fagen siyasa a ƙasar iran muna iya cewa godiya ta tabbata ga Allah don a halin yanzu dukkanin mutanen ƙasar Iran suna da damar zaɓen wanda suke so a cikin wanda suka cancanci a zaɓe su za su zaɓe su ko kuma suna da damar fayyace makumar ƙasansu da ra'ayinsu har ila yau jaridu da kafafen yada labarai da kuma wasu hukumomi na gwamnati da ko masu zaman kansu duk suna da damar sanya ido akan ayyukan jami'an gwamnati da kuma yadda suke tafiyar da harkokin gwamnati a ƙasar a takaice muna iya cewa a cikin shekaru 40 da suka gabata jimhuriyar musulunci ta iran tana tafiya kan mahangar imam khomeini rahmatullahi alaihi na adalci a cikin harkokin siyasa duk da cewa muna iya cewa akwai tazara mai yawa tsakanin halin da ake cike a ƙasar iran a yanzu da kuma cikakken adalci a fagen siyasa da ake son kaiwa gare shi amma dai an sami ci gaba mai yawa a wannan fagen. To masu sauraro lokaci da aka ware mana don wannan shirin ya karato ni tahir amin nake cewa a huta lafiya wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha biyu ne kuma ga jama'a masu sauraron mu waɗanda suke so samu mutanen wannan shiri namu namu koyi harshen farsanci suna iya su ziyarci shafin muna intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kamar da yadda aka sani idan ana bai da mu a makon da ya gabata mun ji cewa abokanmu wato muhammad darmin kenan a makon da ya gabata mai suka yi kuma suna ina muhammad darmin dai sun tafi wani wurin saye-saye domin sayan wani abu daga cikin uban da suke bukata sun tafi babban shagon sai da kayayyaki wanda yake kusa da wurin kwanan ɗalibai saboda haka wanda yake sayar da kayayyakin kuma ya fahimcewa lallai su waɗannan ɗaliban jami'a ne saboda haka sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa su kasance a lokacin sayayya su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. بفرمایید بسم الله کو چه؟ مه شما می خواهید کو کو کسو پاکت امبولان ماست نونو کره بوتا نوشابه لیمون کلبه ما می خواهیم مو مناسو ما لازم داریم منا دا متقرر بکاتا دو biyu se uku sabun sabulu shampo sabulun wanke kai conserve gwangwani mahi kifi کنسرو ماهی کیپین گونگونی دیگر چه سمی کما نان برودی آنجا اچن ما داریم مو منادا شیشه کلبه آب لیمو رول لیمو شیر مدره شما کو بدهید کوباده راستی لله تخم مرغ قوان پنیر چکو او میخواهد شی ینا سو برنج شنکاپا روغن می کمی کدن ما نداریم مو بامدا لطفاً دو الله ما هستیم مو مونه ما نیستیم با مو بنی کدام ونه ساختمان گینی احتمالاً زتو مپی کرپی همکلاسی abokan juna a aji. Dost aboki. Motashakiram. Na gode. To bayan da aka je waɗannan kalmomi kuma aka ji su da kyau aka fahimci ma'anarsu yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da kayayyaki. بفرمایید چه میخواهید؟ ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم دیگر چه؟ نان هم آنجاست نان میخواهی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر میخواهد رامین ما برنج و روغن داریم؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a je wannan tattaunawa amma da ta. بفرمایید چه می خواهید؟ بسم الله کو میکو سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم مو سن روبر نونو گدا دیا دورن بتا گدا بیو دلیمون کلبا گدا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. مومن دا متکر بکاتر سابلو گدا اکو. سابلو منچه کهی گدا دیا دا کیپن گنگونی گدا بیو. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان میخواهی؟ سمی کما بردی اچن یکی کنا بکاتا بردی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید ا mun من ka کبامو کلبر کلبر ruwan لیمو گودا ɗaya کلبر بیو. راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. للی سعید ما ینا بکاتر قوی کازا در دورن چکو گودا رامین ما برنج و روغن داریم؟ رامین شن مو منا دا شنکاپا دمی؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو می پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید kenan malam da Allah ka ba mu ƙwan kaza da ciku da mai To da fatan dai an ji wannan tattaunawa da kyau kuma an ji dukkanin abubuwan da suka ambata a cikin tattaunawar tasu. kuma an tsinci kalmomi da dama a cikin wannan tattaunawa. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم مو سن روبر نونو گدا دیا دورن بتا گدا بیو دلیمون کلبا گدا دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم مو muna دا متکر buƙatar sabulu گدا sabulun wanke kai guda ɗaya da kifin gunguni guda biyu. Digar ce, non ham onjos, non mi khahi. Sai mi kuma, biredi a can yake, kuna bukata biredi? Khair, mamnun, yake shisha oblimu va dobotsu ya shir ham bedahid. A'a, mun gode. ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da kuma kwalbar madara راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می للی سعید ما ینا نبکاتر. قوی کازا در دورن چکو گودا رامین ما برنج و روغن داریم؟ رامین شن مو منا دا شنکاپا می بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو می پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید کنن مالن دو الله کبامو قوان کازا da ciku da mai sayar da kayayyakin ya zuba dukkanin kayan da suka saya a cikin wata takardar envelope a daidai lokacin da na'urar lissafi take aiki sai ya fara tambayar ramin cewa شما دانشجو هستید؟ بله ما دانشجو هستیم شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم پس احتمالا همکلاسی هستیم خیر ما با هم دوست هستیم تو مجلا سی اکارا سرارن تتوناور میسی دکایی یکی تارده رمین اما تارده پسرده شما دانشجو هستی؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله ما دانشجو هستیم ای مو طالبان جامعه نه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو چه زونه گینی نه اوکو خیر ما در ساختمان دو هستیم. آه, آه. مو منا گینی نه پس احتمالا همکلاسی هستی. کنن زتو مپی کرفی کو این اجی خیر ما با هم دوست هستیم. آه, آه. مو ابو ابو تو اودله تو کم اگر اگر زمده من اگر از سرران مانن تا طور نووه یه در کشن چی ؟ شما دانشجو هستید کود علب جمع عه؟ بله ما دانشجو هستیم ای مدلب جمع عنی شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو او گینی کوکی زونه گینی نه اوکو خیر ما در ساختمان دو هستیم آه مو منع گینی نه بیونه پس احتمالا همکلاسی هستیم کنن زتو مپی کرپی کو این اجی خیر ما با هم دوست هستیم a'a mu dai abokan juna ne Ramin da Muhammad bayan sun kammala sayayya su sun bayar da dukkanin kuɗin sayayyar ga wanda yake sayar da kayayyakin kuma sun yi masa godiya. Sun ɗauki dukkanin kayayyakin da suka saya sun tafi zuwa wurin kwanan ɗalibai. Duk da cewa dai kayayyakin suna da nauyi gulgudo. To amma dai wurin kwanan ɗalibai baya da nisa sosai. Ta jama'a masu saurare lokacin shirin namu dai baki ɗaya ya riga ya kawo ƙarshe dole anan ya kamata mu dakata. To amma kafin mu yi ban kwana da kuma karkare shirin muna tunatar da jama'a masu saurare ga masu buƙatar samun matanin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci suna iya su ziyarci shafin mu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana talata kamar yadda aka sani. To kafin mako na gaba a madadin muhammad da hajji furo wanda shine haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiya wasu alaikum wa barakatuh